أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعليها نحيا وعليها نموت وفي سبيله نجاهد عليها نلقى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya da yabo su tabbata ga Allahu subhanahu wa ta'ala da ya kaddara saduwar mu da ku a wannan yammaci na talata tara ga watan Ramadan shekara na 1440 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda shine yammaci na 14 ga watan biyar shekara na 2000 da sha tara miladiya mun haɗu a wannan masallaci mai albarka masjidus sahaba a nan sabuwar unguwar GRA domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma cikin suratu ala imran idan za ku iya tunawa jiya mun tsaya ƙarshen aya na ɗari da biyar a cikin wannan sura wanda yau za mu tashi a farkon aya na ɗari mai Allah ya ce وكأي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا, فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين الله مدوكين سركي يace وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثيرا وما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب السابرين وكأي من نبي نوى نوى يوان واتوب النبي أبو النفي النبا واد داما قاتل معه ربيون كثير أنسى موس متانين كيركي واتو صحبانسو واند سكياكي تارد سوء domin isar da addinin Allah subhanahu wa ta'ala kama wahanu lima asabahum fi sabilillah wato rauni bai same su ba cikin abinda aka yi musu na raunuka wajen ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ba'ufu kuma ba su yi rauni ba wa mastakanu sannan ba su kaskanta ba wallahu yuhibbu sabirin Allah maɗaukakin sarki wato masoyi ne game da masu haƙuri Allah maɗaukin sarki ce wa ka'ayyin ka'ayyin min nabiyyin wato kalman ka'ayyin yana daga cikin kalmomi da suke mubhamai wato a wajen larabci wanda dole idan an ambace su ana buƙatan ambaci mu mumayyiz kaman adad ne idan kace ce inde ishiruna kace a wuri na akwai 20 yana buƙatar mumayyi sai ka faɗa meye ne 20 kitaban 20 rajulan 20 mai me guda 20 a wurinka to kaga 20 na daga cikin kalimatul mubhama wato wasu kalmomi wanda suke rufaffu ne dole sai ka ambaci abin da zai buɗe su haka ka ayyin yake wato kaman da yawa min nabiyin an samu annabawa qatala wanda ɗaya daga cikin ƙira'o'i kenan akwai ƙira'a ta ƙutila wa ka'ayyin min nabiyin kutil wato da yawa daga cikin annabawa an kashe su wannan kuma katala wato filin yi yuqatilu muqatalatan wato sun yi yaki kenan wanda an ce muqatala ana nufin kamar da ranar muka faɗa dole wasu bangarori guda biyu ne suka yi wani abu kamar mukasama kamar mushajara kamar ainihin wato muƙabala munazara kaga duk wannan dole sai kai da wani ne za ku yi shi to saboda haka wa kam min nabiyyin qatala ma'ahu wato sun yi yaki tare da shi an samu annabawa da dama da sahabbansa wanda suka goyi bayansa aka yi yaki tare da su ribbiyun ribbiyun wato jam'i ne na ribbi ko kuma rabbani an ce rabbani ana nufin mutumin Allah daga arrabbu ne arrabbu ubangiji in an ce rabbani wato nisba ne an danganta shi da ubangiji in an ce rabbani sai sa Allah ce walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun to saboda haka ribbiyun wato asali wato rabbaniyun ne sai aka mayar da ra'un aka mata kasra ta koma ribbi wato saboda za a yi nisbanta sai aka ce walakin wato aini wa ka'an min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun wato ana nufin sahabbansa jama'an Allah waɗanda suke masu bin Allah masu bautan Allah to sai aka danganta su ma da Allah saboda tsaban bin Allah to wannan yana yin nuni da cewa wato ana iya danganta bayin Allah zuwa ga Allah kai tsaye kamar yadda da a ce musu ibadur rahman kamar yadda Allah ya kira wasu ce wa ibadur rahmanin ladina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama kaga kenan an ce musu bayin mai rahama to nan kuma sai aka kira su da suna wato na ubangiji wato masu bin ubangiji kama a ce muhammadiyun wato a ce wannan muhammadawa ne an gane sa ce ribbiyun wato ana nufin waɗannan jama'an Allah ubangiji an gane ko wato saboda bin Allah su sai Allah madaukakin sarki ya ce ai da yawa an samu annabi ba ɗaya ba ba biyu ba wato ku mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam ba ku ne farau ba saboda haka kuma ka ku ji damuwa annabawan baya ma wato sun yi yaƙi kuma sahabbansu sun taimaka musu a wajen yaƙin kuma an kashe waɗansu daga cikinsu kuma kashe waɗansu bai sa sauran wanda ba su mutu ba sun yi rauni sun ƙi ci gaba da taimakon annabi sun jure sun dage saboda haka wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu na kaseera da yawa daga cikin annabawa an samu sahabban su masu bin Allah wato sun yi yaki tare da su yaki wanda yake mai yawa ko kuma da yawa daga cikin su sun yi participating a cikin yaƙi fama wahanu lima asabahum fi sabilillah dukkan abin da ya same su na rauni na jikkata na kisa da aka yi ta musu wannan bai taɓa sa sun sake jin tsoro na su fito su kare addinin Allah ba bai taɓa sa sun sake jin tsoro su fito su kare annabinsu ba ba su taɓa yin haka ba ma hanu lima asabahum fi sabilin wa ma ufu kuma ba su taɓa yin rauni ba hakan bai sa cewa wani abokina a yakin jiya an kashe shi yau ni ba zan je ba a'a wa ma ufu. hakan bai sa sun yi rauni ba wa mastakanu kuma ba su kaskantar da kansu ma abokan gabansu ko a yayi ne sukan sake fitowa idan annabin ya kira su sukan fito wa idza stunfirtum fanfiru in an ce ku fito kawai abin da yake akan ku ku fito infiru khifafan wa siqalan wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum saboda haka sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sun ci gaba da juriya wato da fita domin ba da kariya wa annabin Allah kamar yadda sauran magabatansu sahabbai suka yi ma annabawansu wallahu yuhibbu sabirin to Allah yana son masu haƙuri nan haƙuri da jiya muka yi a bayani a kansu irinsu ne ake nufi masu yin haƙuri wajen bin Allah masu yin haƙuri wajen barin saɓon Allah masu yin haƙuri a kan abin da Allah ya ƙaddara musu idan Allah ya ƙaddara an yi nasara a kanku ko an kashe muku waɗansu ko an jimma wasu ciwo daga cikinsu to abin da ya kamata ku yi shine ku yi haƙuri idan kuka yi haƙuri za ku samu soyayya da ƙauna daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah yana son masu haƙuri saboda dama sunna ne na Allah zai jarrabe ku kuma ya ga haƙurin ku wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was thamarat wa bashshir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun to irin wannan zance ake bukata ma mumini idan Allah ya jarrabe shi da wani kaddara da abin da Allah ya kaddara mishi ya zama ya samu wato tasgaro a cikin al'amarin rayuwarsa hasara ya samu a cikin dukiyarsa hasara ya samu a cikin iyalansa hasara ya samu a cikin matsayinsa to ana buƙatan ya yi juriya ya yi haƙuri sannan kuma ya yi wannan kalma da aka ambata ya ce mu na Allah ne kuma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki muke koma sai ya sa abin da zai biyo bayan wannan aya za mu ji su ma muminai addu'a suka yi da suka tabbatar cewa Allah ya jarrabe su to me ya rage su yi sai dai su nemi sabati su nemi juriya su nemi haƙuri Allah ya ba su juriya da haƙuri don cin jaraba wanda an kai musu to kullum haka ake son mumini ya san ba je taɓa yiwuwa ba ya rayu ba tare da jarabawa dole ne wato a rika jarraba ka yau ka samu daidai gobe ka samu kishiyarsa to ka rika roƙon Allah ya rika baka juriya da iko na cin jaraba da yawa daga cikin mutane da suke wato sake hanya wanda waɗansu za su koma fashi da makami wasu koma sata wasu koma aidin rashin juriya ne rashin haƙuri ne Allah ya jarrabe su da talauci su kuma za su iya haƙuri su zauna da talauci ba saboda haka bari su fita su je su kwace na wani ko su je su yi ta'addanci ma wani su karɓe nashi da za su yi haƙuri da da su yi juriya wannan yanayi da suka shiga ciki wata ran zai fita inna ma'al usri yusra duk lokacin da kaga tsanani to akwai sauki a bayansa sannan kuma lokacin da mutum ya shiga bakin ciki ya shiga damuwa to lallai ya sani cewa yayewa daga wannan damuwan yana dab da shi kawai hakuri ake so ya danyi zai samu mafita idan ya kasa yi kuma sai ya afka wato ainihin gabaki shine Allah madaukakin sarki yace wa ka ayyin min nabiyyi bai kamata ku ku damu ba sahabban annabi ai duka da yawa annabawa da yawa wanda suka riga annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama qatala ma'ahu biyun da yawa daga cikin sahabbansa masu bin Allah sun yi yaƙi tare da shi sun yi yaƙi tare da manzonsu wato fama wahanu lima asabahum wato ainihin ba su ji tsoro ba saboda abin da ya same su fi sabilillah wajen ɗaukar kalmar Allah wa ma da'ufu ba su yi rauni ba wa mastakanu ba su kaskantar da kansu ba abokan gaba yan uwansu ba wallahu yuhibbu sabirin Allah yana son masu hakuri kuma ku yi hakuri ku jure za ku samu soyayyen Allah madaukakin sarki kamar wannan bayanin sun ji shi kuma sun gamsu da abin da aka gaya musu sai suka faɗi wannan kalma na baya wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الله مدوكين سركي وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين wato ba wani abin da suka faɗa bayan da suka ji wannan irshadi wannan shiryarwa wannan faɗakarwa wannan tunasarwa da Allah ya musu zancen da ya biyo baya sai suka ce Allah ya ce ma kana qauluhu ba wani abin da suka faɗa illa an qalu kawai abin da suka ce rabbana ya ubangijin mu afrid gifir lana zunubana ya Allah ka gafarta mana zunubanmu wa israfana fi amrina da wuce iyakan da muka yi cikin lamarinmu wa sabbit aqdamana ka tabbatar da mu akan musulunci ka tabbatar da dugadugan mu a wajen yaƙi domin ɗaukaka kalmar Allah wansurna alal qaumil kafirin ka taimake mu akan mutane waɗanda suke kafirai kaga musulmi sun amsa kiran Allah a wannan lokaci domin yaƙin Uhudu yaƙi ne da musulmi ba su taɓa ganin yaƙi mai tashin hankali annabi yana cikin su kamar wannan yaƙi sau da yaƙi ne da an birkita musu lissafin su gabaki ɗaya duk wani yadda kake tunanin yadda yaƙin ya kasance yakin ya wuce haka domin ba domin Allah madaukakin sarki ya kawo waɗanda za su ba da kariya wa annabi wato kuma Allah ya kaddara ba nan ne wurin mutuwansa ba lalle da an kashe shi saboda kafirai a wannan yakin ba su da target kwata-kwata sai annabi su kawai su kashe annabi kuma duk wanda yake kama da annabi a yakin sai da aka kashe shi in dai sun ga kana kama da annabi za su cin maka har sai da suka tabbatar ba sa ganin wani mutum da ake gwadawa cewa ana ganin ko ana zaton wannan shine Muhammadu saboda suna ganin mai kama da annabi kamar Mus'ab ibn Umair yana kama da annabi sallama sai da suka je suka kashe shi wato zan suna tsammanin shi annabi to sai da annabi daga karshe akwai inda sahabbai suka hana shi fitowa ma wato sun ɓoye shi ba sa bari ma ya leƙo don a gane ma cewa yana cikin su domin in ya leƙo to duk inda aka gata inda yake kafiran nan da su sake yin runduna su yi wannan wurin dan suna so dai su ga cewa wannan kwamandan sun karya shi kuma da zaran sun san in sun kashe shi to sun gama yin nasara wasu ma da su bar addinin daga rana saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce makana qauluhum babu wani abin da suka faɗa la an qalu sai dai suna cewa rabbana ya ubangijin mu ighfir lana zunubana gafarta mana mu wa israfana da kuma wuce iyakanmu fi amrina cikin lamarinmu wa sabbit aqdamana ka tabbatar da mu wansurna alal qaumil kafirin ka taimake mu akan mutanen kafirin me ya faru kuma fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah sai Allah madaukakin sarki ya ba su wato lada na duniya da kuma mafi kyawun lada a ranar gobe kiyama Allahu yuhibbul muhsinin Allah madaukakin sarki yana son mutane waɗanda suke masu kyautatawa to anan Allah madaukakin sarki ya ba wa mu'minai wato iko na samun nasara a cikin rayuwarsu wato bayan wannan yaki tunda sun roƙi Allah sun nemi gafaran laifin da suka yi wanda yasa aka jarrabe su a wannan yaki sun roƙi Allah ya tabbatar da su akan dugadugansu wanda yake ainihin wato na kwarai. sai Allah maɗaukakin sarki ya ba su dama na samun nasara a waɗansu yaƙoƙi da suka zo a gaba sannan kuma ya ba su mafi kyawun lada wato ainihin a ranar kiyama shine Allah ya yarda da su kuma ya ba su aljanna wadda take madawwamiya Allah ya ce yana son masu kyautatawa wato cikin bautansa da kuma ainihin mu'amalarsu lallai ihsani babban abu ne kuma Allah maɗaukakin sarki yana son masu ihsani wato ko dai a cikin rayuwarsu na mu'amala ko tsakaninsu da ubangiji ihsani tsakaninka da ubangiji shine abinda wato annabi sallallahu alaihi ke cewa an ta'budu ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara wato ka bauta wa Allah kaman kana ganin sa idan kai baka ganin sa ka sani lallai Allah madaukakin sarki yana ganin ka to ihsani kuma tsakaninka da mutane wato shine kyautata mu'amala tsakaninka da jama'a ya zama ka da mutane akwai mutuntawa akwai kyautatawa akwai sanin ya kamata ba cin zarafi ba musgunawa ba munantawa saboda wata dama daga cikin damammaki da Allah subhanahu wata'ala yi maka to in ka zama mai kyautatawa to Allah madaukakin sarki zai kyautata maka yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama arrahimuna yarhamuhumur rahman wato masu tausasawa masu kyautatawa to Allah maɗaukakin sarki wato yakan kyautata musu har ila yau Allah maɗaukakin sarki na ci gaba da bamu labari game da abin da ya shafe wato yakin Uhudu kamar yadda muka ambata yakin Uhudu lokacin da ainihin wato sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam a suka shiga cikin fagen yaƙi abu na farko da aka fara yi wato an fara yin mubaraza ne an fara mubaraza a filin yaƙi an ce mubaraza shine fito na fito wato a ce ku ku fito da naku waɗannan masu fito da nasu daga cikin wato ainihin kafirai an samu wanda yake ɗauke da tutansu wato talhatu ibn usman wanda shine yake ɗauke da tutan kafirai wato ya fito yana taƙama yana kira ko akwai wanda zai fito ne su yi mubaraza tsakanin shi da shi ya yi ta zagawa ya koma ya biya ya zaga yana cewa to ku da kuka ce a aljanna ce take jiran ku mu kuma wuta ne take jiran mu to waye zai zo ya kai ni wuta ko kuma ni in kai shi aljanna to yana ta faɗan wannan ba dai wanda ya fito can an jima sai ya faɗi wata magana wanda ya fusata al'umman musulmi sai na aliyu ya yi waje sai ya fito ya ce to gashi na fito kuma ina makarantsuwa rantsuwa lalle ɗayan mu wani mu zai tafi aljanna wani kuma zai tafi wuta saboda haka suka fito aka yi mubaraza aka fara wato ainihin sara kafin ayi aune sayyidina aliyu ya sara kafarsa guda ɗaya wanda kafan ainihin wato ta ɓalle daga jikin yar uwanta sai ya faɗo akan dokin sai sayyidina aliyu yayyo kansa to bayan ya yayyo kansa ya faɗi. ainihin tufafinsa ya yayi wato ya yi tsaraici sai yake magana da sayyidina Ali yana cewa yana roƙonsa saboda dangantaka wato da ke tsakaninsu sai sayyidina Ali ya juya ya kyale shi musulmai suna ce ya baka karasa shi ba yana cewa na isa kansa na samu ya yi tsaraici saboda haka sai na ji kunya na ma in karasa wato kusa da da shi saboda haka na kyale shi to lokacin da aka zo ana kokarin za a haɗa. wato runduna za ta haɗu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauko takwabinsa ya ɗaga ta sama ya ce man ya akuz haza minni waye zai karɓi wannan takwabin a hannuna ba basa to aidihim duk sahabbai kowa na ka hannu a bani a bani kowa na so a bashi takwabin manzon Allah kowa na ce ni ne sai annabi ya ce man ya akuzu ha bi hakke waye zai karɓi takwabin nan da hakkinta eh kowa ya ja da hannunsa saboda yanzu kowa bai san me hakkin takwabin ba ya ce wa zai karɓi takobin nan da hakkinta da takobin hakkin takobin shine in ka karɓa to sai dai fa ba zai yi ka gudu ba ba zai yi ka koma da baya ba sai dai inda ka mutu saboda haka ka riƙe takobin nan har zuwa mutuwa sai wani mutum da ake kiransa simak ibnu wato harshe wanda aka fi saninsa da abu dujana sai abu dujana ya tambayi annabi cewa ma hu ya rasulullah me hakkin wannan takobi sai annabi ya ce an tadriba bihi al-adu hatta yanhani a yi ta dukan abokan gaba da takobin nan sai ya lankwashe saboda haka abu dujana ya ce a bani ni na karɓe ta saboda haka abu dujana wato ya karɓa shi kuma abu dujana dama mutum ne jarumi sannan kuma wato yana daga cikin mutane waɗanda suke suna da barazana a wurin yaƙi in ya fita wurin yaƙi ya iya tada ƙura yana kaiwa yana kawowa yana kirari makansa wanda akan razana da shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ganshi lokacin da ya karbi takwabin nan yana wani tafiya na takama tukunne yana kiraye sai annabi ya ce innaha lamishiyatun yubgidu Allah illa fi misli hadha al Ya yace tafiyan Abu Dujana irin tafiya ne da Allah baya san irin sa sai dai auren yaki ne yace in auren yaki ne <laughs> an yarda da irin wannan tafiya saboda abin da yake na alfahari da ainihin wato gadara A zubair ibn al-Awwam yana bayani akan wato Abu Dujana yace lokacin da Abu Dujana wato ainihin ya karbe wannan takwabe yayi yaki saboda da ya tashi fitowa da zai fita bayan ya karbi wannan takwabin sai selecting din wasu daga cikin wato cikin sojojin yaki yace ya manzo Allah aban wani aban wani aban wani aban wani duk sai aka bashi su suka tashi da su fita sai ya ba ma kowa bakin tsumma ya ce ya daura a kansa kowa ya daura ya ce to wannan bakin tsumman na mutuwa ne saboda ka duk wanda ya daura ya san cewa mun fita kenan babu dawowa saboda haka suka fita wato kaman wata bataliya ce a cikin bataliyan musulmi amma bataliyan Abu Dujana wanda suke rike da takwabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka Abu Dujana ya zama baya haduwa da wani duk wanda suka hadu da shi wato cikin mushrikai sai sun kashe shi ko kuma sun yi masa rauni wato ainihin haka aka ci gaba da buga wannan yaƙi to bayan daga farkon lamari yaƙi sahabbai sun riga sun yi shiri wanda yake shiri mai kyau tawaga abu dujanin nan ta yi tasiri a cikin wannan yaƙin a farkon lamari saboda tawaga ne na mutanen da suke sun iya yaƙi sannan kuma ba su da tsoro mutane ne da ba su da tsoro kuma sun ɗauke mataki mai ƙarfi ƙwarai da gaske wanda duk wanda suka isa kansa wato sai sun kashe shi ko sun raunata shi to a wannan lokacin Allah maɗaukakin sarki ya ba wa musulmai nasara wato a farkon lamari ke ya zama musulmai suna kashe kafirai duk ta inda suka tafi sannan kuma ga mutanen da aka zuba su akan dutse wanda sun riga sun tsare hanyoyi guda biyu wanda a fulanin ɗin kafirai sun riga sun yi wato ainihin planning na cewa Khalid bin Walid zai fito ta dama sannan kuma wato a Ikrima ibn Abi jahal zai fito ta hagu wanda za su zo su sa musulmi a tsakiya su kuma annabi ya riga ya saka su sun toshe waɗannan area in sun dan leƙa ya su ga ina musulmai suna na auren da kibawunsu wato ainihin suna zaman jira ko da wani zai leko saboda haka aka tarwatsa su aka kora su to har sai fa da ainihin aka samu matsala wannan matsalan da aka samu ita ce da iso kanta nan gaba kaɗan me Allah ya ce gaba ya yi ayyuhallazina amanu in tuti'u alladhina kafaru yaruddukum ala a'qabikum يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله بل الله مولاكم وهو خير الناصرين الله madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kun imani in tuti'ul ladina kafaru idan kuka yi da'a ma wadanda sun kai kafirci kuka bi su akan abin da suke so yaruddukum ala aqabikum da su juyar da ku akan dugadugan ku ku bar addini fatan qalbu khasirin wallahi sai ku dawo cikin masu hasara wato idan kuka ce karantarwar kafirai za ku bi to su damuwansu su raba ku da addini waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa su burin su wallahi su ga cewa sun maida ku kafirai kamar yadda su suka kafirta to anan abin da dai Allah yake cewa in tuti'u nan da'a ana nufin cikin al'amarin addini ba zai taba yiwa ba a ce waɗanda ba addinin ku ɗaya ba su ne za su gwada muku ya da ayi addini to nan kuna so ku bar addinin ku amma aka al'amarin duniya kuma shi shikenan wanda ya fi iyawa shi zai gwada maka to haka ko wanda ba musulmi bane in shine injiniyan ku wajen za a yi gini to sai abin da ya faɗa dole shi zaka bi ba za ka jawo wannan ayan ka ce to ai Allah ya ce tudi ullazina kafaru ya rudu a'a nan ai ba magana addini ake ba ana magana duniya ne dan kuma antum a'lamu bi umuri dunyakum ko kuka fi sanin lamarin duniyan saboda ka duk wanda ya fi sani shi sai ya jagoranta ayi ta yi musulmi ne shi ba musulmi bane babu wata matsala amma lallai al'amari na addini to ba zai taɓa yiwuwa musulmai su ce su zauna suna jiran kafirai ne da su musu bayanin yadda za su yi addini ba su damuwansu su raba ku da wannan addini da kuke yi ba sa buƙatan ku yi addini wato ainihin na musulunci in tuti'u na kafaru ya yaruddukum za su mayar da ku ala aqabikum akan digaduganku tan tanqalibu kasiri wallahi za ku koma kuna masu hasara balillahu maulaku ku bar wannan al'amari Allah dai shine majibincin lamarin wannan alwilaya ce wato khassa ana nufin keɓantacciyar wato jibinta domin Allah maɗaukakin sarki shine yake jibintar lamarin ku duka da musulmai da wanda ba musulmai ba da masu da'a da wanda ba musu da'a ba to amma su kuma muminai suna da jibintar lamari na musamman daga wajen Allah ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah kaga Allah madaukin sarki ce ku saurara waliyan Allah wato waliyan Allah a ainihin ba su da tsoro a nan gidan duniya ba sa wato ba su da tsoro a lahira ba su bakin ciki game da abin da suka bari a duniya kamar ka tabbaya su waye sai Allah ce wanda suka yi imani kuma suka ji tsoron Allah suna da albishir tun a duniya sannan kuma suna da shi a ranar gobe kiyama to irin waɗannan waliyai wato bayin Allah wanda Allah maɗaukakin sarki yake so wanda Allah yake jibintan ainihin wato al'amarinsu su ne wanda suka mai da al'amuransu zuwa ga Allah bare annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito cikin hadisul qudsi daga Allah maɗaukakin sarki man adali waliyan faqad azantuhu bil harb ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ولئن سألني لأوتين ولئن استعاذني لأعيذن وما ترددت عن شيء أنا فائله ترددي عن قبض نفس المؤمن يكره الموت وأن أكره مساعته فقوانا شين ولي الله وتولي wato دجنسا دجننسا ددمكنسا دتفيسا da duk abin da yake aikatawa yana lura da abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a kai yana kiyaye dokokin Allah to irin waɗannan su ne wanda Allah ya ce duk wanda yake adawa yake gaba da masoyina kaga wannan masoyi ne na musamman wanda nake kula da shi kula na musamman to ina sanar da shi za mu yi yaƙi da shi duk wanda yake adawa da masoyina to Allah ya ce a gaya masa za su yi yaƙi da Allah subhanahu wa ta'ala to balillahu maulakum Allah maɗaukakin sarki shi ne majibincin lamarin wa huwa khairun nasirin kuma shi ne mafi alherin masu taimako wato duk wanda zai taimake ka taimakonsa zai zama ƙasa da taimakon ubangiji domin duk wanda Allah ya taimake shi to wannan an gama taimakonsa. wanda kuma bai samu taimakon Allah ba to har yanzu na buƙatar taimako saboda haka Allah yake nisar da muminai ka ku dogara ga kowa ku dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala shine mafi alherin masu taimako me Allah zai muku فنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشرفوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين الله مدوكاكين سركي سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب da sannu za mu jefa tsoro a cikin zukatan waɗanda sun ka kafirta wato kafirai waɗanda suke shirka wa Allah subhanahu wa ta'ala to da sannu za mu jefa tsoro a cikin zukatansu wato bima ashraku billah saboda abinda sun ka rika yi na shirka wa Allah maɗaukakin sarki malam yunazzil bihi sultan irin abinda Allah bai saukar musu da hujja a ce su rike ɗan maraki ko su rike ainihin gunki a matsayin abokin tarayya wa Allah maɗaukakin sarki ba tunda har haka ne to kada ku daga hankalinku mutanen da suke bauta ma wani ba Allah ba ba zai iya yiwa su zo su gwada kwanji da wanda suke bautan Allah wanda suke bautan Allah su suna da tabbas akan makomansu su ko waɗannan ba su da tabbas saboda haka ba za su iya jurewa a kashe su domin kare gunki ko domin kare shirme ba wanda sun san ba zai iya yin musu komai ba to za mu jefa tsoro a cikin zukatansu saboda abin da suke yi na shirka wa Allah maɗaukin sarki wanda Allah bai saukar musu da hujja akan haka ba ma'awahumun nar kuma makoman su wuta wa bi istamafwa zalimi tir da makoman mutane waɗanda suke wato ainihin azzalumai wato in aka ce mutum ya gama rayuwarsa ya mutu kuma wuta zai shiga wannan tir da rayuwar da ya yi a duniya gaba ɗaya kuma tir da makomansa idan ta kasance wuta ne Allah ya kiyaye ولقد صدقكم الله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين الله مدوكاكين سركي يتي ولقد صدقكم الله وعده حقيقة الله مدوكاكين سركي يا cika muku alkawarin da ya ɗauka muku istahussunahum bi izni yayin da kuke kashe su da izinin Allah hatta idza fashiltum har sai lokacin da kuka tarwatse wa tanaza'tum fil amri kuka yi jayayya cikin lamari wato cikin umarnin annabi wa asaitum kuka saba min ba'di ma arakum ma tuhibbu bayan an gwada muku abinda kuke so na ganima minkum ma yuridu dunya ko wadanda sun zo yakin nan dan su samu duniya ne wa minkum ma yuridu al-akhirah ko wanda kuma sun zo domin su samu lahira ne summa sarafakum anhum sa'annan Allah ya juyar da ku gabarin kafirai liyabtaliyakum dan ya jarrabe ku wala kada afa ankum amma dai duk abin da ya faru ya faru amma Allah ya yafe muku wallahu zu fadlin alal mu'mini lalle Allah madaukakin sarki ma abucin falala ne ga mu'mini wannan abin ya faru a lokacin da sahabban annabi sallallahu alaihi sallam su abu dujana da sauran sahabbai suka fito da wata shi'ar wato a filin yaƙi na amut amut wanda ita ce kalman da suke faɗa wato kowa da kowa daga cikinsu wato kamar suna gwada cewa su dai a wannan yakin sai dai a mutu gaba daya wato kawai ana cewa aje a mutu aje a mutu aje a mutu wannan ya raza na kafirai kwarai da gaske kamar yadda za mu ga a wannan yaƙi na hamza ya yi shahada irin yadda ya yi jarinta da irin yadda ya rika kashe kafirai mus'ab ibn umair abu dujana abu talhat al-ansari sa'd ibn abi waqqas duka waɗannan in aka gaya maka irin aikin da suka yi a farkon yaƙi da yadda suka rika tarwatsa rundunan kafirai har sai da suka raka su baki ɗaya lokacin da suka raka su sai kuma waɗanda suke kan duwatsu masu kibawu sai suka ga filin wurin ba kowa wato an riga an raka su gaba ɗaya sai suka ga wani ya yadda kazansa wani ya bar dokinsa ya arce da gudu wani ya bar kaza wani ya bar kaza sai suka fara alganima alganima yana cewa ga fa ganima ga ganima zahara ashabukum fama tantazirun cewa ƴan uwanku sun samu nasara me kuke jira mutanen kan dutse a diddiro a diddiro sai abdullahi bin Jubai wanda shine shugaban su sai yake gaya musu anasitum ma qala lakum rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun manta abinda annabi ya gaya muku ne ya ce kada mu yadda mu sauka a wannan wurin ko an yi nasara akan mu ko kuma mun yi nasara saboda haka kada mu tafi suka ce a'a mu ba za mu yadda ba lallai za mu je mu ma mu shiga sauran cikin rundunan yaƙi in ba haka ba da a zo a manta da mu a cikin ganima a zo a ce ai mu ba mu shiga cikin yaƙin ba mu muna kan dutse ne muna zaune kawai sai suka sauko suna ta saukowa ana ta zuwa ana tattaro ganima lokacin da aka kora mutanen nan to su kuma dama waɗanda aka ajiye su dama da hagu su dama suka leko sukan ga kawai akwai jama'a ne yasa suka kasa shigowa kuma wanda suke saman nan masu kibawu ne da suka ga cewa na saman ma sun sauko gaba daya sun yi kan wannan filin wurin da aka yi yakin alhalin wayannan an raka waɗancan shikenan magana ya ƙare sai kuma su sai suka taso saboda haka wayannan suka fito ta dama waɗannan suka fito ta hagu suka yiwo kan dutsen waɗanda suke kan dutsen nan kwata-kwata ba su wuce ainihin wato mutane goma ba ko mutane bakun ko mutum sha uku aka ci gaba da fafatawa da su har aka kashe su dukansu saboda haka su musulmai kafin su yi aune masu ɗiban ganima suna ɗiba wanda suka raka waɗancan sun raka su sai kuma ga waɗannan sun fito musu ta baya fitowar waɗannan ta baya musulmai sun juyo waɗanda suka raka su su ma kuma da suka ga musulman sun juyo su ma suka sake juyowa shikenan kaga sun haɗa sa tsakiya kenan to ne inda Allah ya ce hatta iza fashiltu sai da kuka kawo fashal kuka kawo wargajewan al'amari wa tanaza'atum kuka koma jayayya akan dutse wasu suna ce ka a sauka wasu suna cewa a sauka tanaza'atum fil am kuka yi jayayya kan lamarin Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya riga ya bayar da umarni cewa kada a sauka saboda haka shi Khalid bin Walid wato yana ganin cewa gashi al'ummar musulmi duka sun dawo sun haɗu a wuri guda shikenan sai ya juyo da jama'ansa su ma waɗancan suka juyo wata za a fil amr wa asaitum kuka saba abinda annabi ya ce ku yi min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya gwada muku abin da kuke so aka zo suka ritsa musulmi a tsakiya to gaba ɗaya sai musulmai suka zama wato uncontrol ba kwamanda ba wanda zai ce ga yanda za a yi saboda an rikita su gaba ɗaya wayannan sun fito musu sanan sun juya suna wannan ɗinsu sai kuma wayannan suka dawo daga baya su ma kuma sai suka dawo shikenan sai ya zama ba wanda zai ce ga yanda za a yi kawai wuri ya hargitse su kuma daga zuwan su suna target kawai ta ina ne da su ga annabi su wannan ɗinsa suna ganin sun kashe shi kawai to sun kashe yakin gaba da saboda haka suka samu wani gungume man dutse wato wani ya samu ya ga saitin yadda annabi yake duk da ya ga sahabbai suna kyakkyawaye da shi ana kokarin wato ainihin a bashi kariya sai wani jefa wato wani babban dutse wanda wannan dutsen wato ya kwankwatsa kan annabi sallallahu alaihi wasallam aka karya mishi kan karan hancinsa da haƙoransa ainihin wato guda hudu na sama da na ƙasa sannan kuma aka fasa ainihin wato kansa jini ya zama ya rinka fita wato a kansa aka rasa yadda za a yi annabi da kansa yana cewa fa yuflihu qaumun shajju nabiyahu ya mutane da su rabautu suna fasa kan annabinsu wa kasaru rubaiyata suna karya mishi haƙura alhalin shi kuma yana kiransu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to aka zo ana cikin wannan yaki sai labari ya yaɗa cewa an ma kashe annabi wannan dutse da aka jefa wa annabi sallama ya faɗi kuma bayan ya faɗi ya gudun dila ya faɗi a cikin wani rami su ma sabban da suke suke kare shi an hargitsa su saboda ka sun wargaje ba wanda ya san annabin yana nan annabin baya nan kawai labarin da ake ta cewa kawai utila muhammad utila muhammad an kashe muhammadu an kashe muhammad wannan yanayi ya daɗa hargitsa wuri sai mus'ab ibn umair wato ya taso lokacin da ya taso kafirai suka sake hangen sai suna ganin kaman wato annabin ne suka sake yin kansa shi ma kuma ainihin wato suka kashe shi a nan ma suka sake faɗan cewa sun kashe muhammad bayan wancan labari wato ainihin da aka rinka faɗa cewa an kashe annabi an kashe annabi sahabbai suka ci gaba da wani irin yakin da ba su san kansa ba saboda rashin sanin kan yakin da suke yi har sai da aka wayi gari wasu ma daga cikin sabon suna kashe junansu domin yaman shi yaman shine baban huzaifa wasu musulmai sun rufa shi a guje suna so da su kashe shi kuma huzaifa ya gansu kuma ya gane babansa ne yana bin su a baya yana abi abi babana ne baba ina kafin ya isa sun je sun kashe shi yana ta musu babana ne fa babana su sun dauka wani kafiri ne saboda sun riga sun rude sun hargitse ga baki daya to shi da kansa yake cewa wato ainihin Allah ya ji kayinku akan abin da kuka yi saboda kun yi shi bisa kuskure to a wannan lokacin ne wasu daga cikin musulmai da suka samu labarin cewa an kashe annabi sai suka ga to su ba za su mayi yakin wasu suka lallaba suka fita a filin yakin suka gudu gefe waɗansu kuma a filin yakin ma suka yadda makamansu kawai suka gwada su sun yi saranda tunda kawai an riga an ce ma an kashe annabi sallallahu alaihi wasallam to a lokacin ne kissan da muka kawo jiya Anas ibn Nadir wato yazo yake samun sahabbai suna zaune yana tambayin su me kuke yi kun zo ku tsaya da makamanku ba za ku shiga filin yakin ba suka ce to an ce an kashe annabi saboda haka an kashe annabi muka ba abin da zamu yi yace ya qaum in kana muhammad qad qutil fa inna rabba muhammadin lam yaqtul in an kashe muhammad to ku sani ubangijin annabi muhammad ai ba a kashe shi ba wa matu ala ma mata rasulullah wa mutu ala ma mata rasulullah ku je ku mutu akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu shine sai yace allahumma inni a'taziru ilayka mimma qala haula ya Allah ina kawo maka hanzari game da abin da yan uwana musulmi suka faɗa su ba za su iya yaki ba da an kashe annabi wa ubri'u ilayka mimma ja'a bihi haula ina barrantar da kaina daga abin da kafirai suka zo da shi a lokacin ne ya haɗu da sa'ad ibn mu'az yake ce masa ya sa'adu inni la'ajidu rihal jannati min bayni uhud wallahi ina jin kanshin aljanna tsakanin dutsen uhud saboda haka ya shiga aka ci gaba da yaƙi da shi aka ci gaba da yaƙi har inda aka zo aka kashe shi wanda aka samu sara da suka ya fi tamanin a jikinsu to a kansa ne Allah ya saukar da ayan minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila Allah ya ce daga cikin mazaje wato ainihin daga cikin mu'mine akwai wasu mazaje wanda suka gaskata alƙawarin da suka yi ma Allah saboda dama sa shi wato Anas ibn Nadir yana cikin wanda suka yi alƙawari saboda shi bai je Badar ba yace to ni kuwa ina fata wani yaƙi ya zo idan wani yaƙi ya zo wallahi la in arani Allahu mashhadan ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam la yuriyanna Allahu kaifa ma asna in har wani yaƙi ya hada ni da annabi sai Allah ya gwada ma mutane abin da zan aikata saboda haka Allah ya tabbatar da cewa yayi alƙawari kuma ya cika alƙawarinsa Allah ce a cikin mu'minai akwai mazaje wanda sun ka gaskata alƙawarin da suka yi wa Allah fa minhum man qada nahbahu akwai wanda rayuwarsu ya riga ya tafi wa minhum man yantazir akwai wanda kuma suke jira wa ma baddalu tabdila ba su canja ba daga abin da aka san su wato canja ba saboda haka yanzu gashi al'umman musulmi an gwargaza musu lissafi sun rasa kan da za su me ya jawo saba ma maganan annabi da kuma waɗansu manufofinsu shi shine su samu duniya to Allah ya ce duk da haka na yafe muku wallahu zu fadlin alal mu'minin domin shi Allah ai mai falala ne game da mu'minai aya ta ƙarshe iz tus'iduna wa la taluna ala ahadin war rasul yad'ukum fi ukhrakum فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون الله مدوكين سركيت إذ تسعدون يا da kuke haurawa kuka doshi inda dutse yake a kuna ƙoƙarin guduwa wala talwuna ala ahadin ba kwa juyowa ma kuna kallon kowa gudu kawai kuke yi wa rasulu kun fi ukhrakum annabi na bayan kuna kiran yana cewa ilayya ibadallah ilayya ku dawo mana zuwa gare ni bayan Allah ina fa asabakum ghamman bi ghammi sai bakin ciki ya same ku akan wani bakin ciki bayan gashi an kakkashe muku mutane kuma an ce ba annabin ya mutu kaga wannan damuwa akan damuwa ku ba ku yi nasara ba ga shi da kuna ganin kaman ga nasaran har kun fara ɗiban ganima yanzu an zo an tarwatsa ku babu ganima kuma labari ma ya zo an ce muku annabin ba ya mutu shine fa asabakum gamman bi ghammi wato wani damuwa akan wani damuwa Allah ya ce mun muku haka ne likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wato me yasa labari ya zo muku da cewa annabi ya mutu dan kada ma ku samu bakin ciki akan abin da ya tsere muku na ganima da kuma abin da aka muku rauni na jiki yanzu ba an sara hannunka ba yanzu ba da ka samu gani ba yanzu ya kufce ba to kana cikin damuwa ya kace annabi ya mutu yanzu da ka tuna waɗancan na fata kun gane saboda haka ma labarin zuwan mutuwan annabi ya share waɗancan ma damuwoyin da kai la tazanu ala ma fatakum wala <laughs> ma asabakum saboda haka wadannan sun zama ba komai ba saboda yanzu damuwar da aka shiga damuwa ce wadda ta wuce dukkan damuwa to mutum na farko wato shine ka'abu ibn Malik shine ya gano annabi ya mutu ka'abu ibn Malik da ya zo bakin wannan ramin kawai sai ya ga annabi sallama wato ainihin yana kokarin fitowa da kansa a cikin ramin sai ya daga ya daga ya ce jama'a ga annabi sai annabi ya kamo kafa sai ya ce kai shiru kar yi magana ai yanzu suka ji kuma ga ni ma ina nan anan kuma magana ya dai sake lalacewa ya ce ya yi shiru sai ya yayi shiru ya riko hannun annabi sallama suka suka yi wato ya fito da shi to bayan annabi sallama ya fito to yanzu sahabbai da su sake dawowa saboda da zaran sun ji kuma an sake ce annabin fana nan da rai to kuma wasu da su yi karfin gwiwa nan dole kuma su sake dawowa ya da ai yanzu kuma a tabbatar an yi escape din annabi sallallahu alaihi sai sai Allah ce innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama istazallukum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu kaga wanda suka juya suka gudu nan wallahi shedan ne ya kwashi kafansu saboda sashin abin da suka aikata amma walaqad afallahu anhum duka dai Allah ya yafe musu inna Allah gafurun halim saboda Allah mai gafara ne kuma Allah madaukakin sarki wato yana da juriya kwarai ta fuskan hakuri da ai ta masa abu yana yafiya wato ba zai kama mutum wa yanzu anan annabi sallallahu alaihi wasallam an same shi yana nan cikin rayuwarsa yanzu ya za a yi wato da waɗannan sahabbai waɗanda suke wato suka tarwatse ya za a yi a nemo su a tabbatar musu da cewa annabi yana da rai ba tattare da su sauran kafiran wato sun san da wannan labari a lokacin da shi abu bin malik suka fito da annabi sallallahu alaihi wasallama wasu sahabban da suke wannan wurin kamar sahabbai mutum guda tara ko guda bakwai wato a guda tara wanda bakwai daga cikinsu 'yan madina ne guda biyu kuma wato mutanen makka ne to a lokacin sai suka yi kawanya wato suka zagaye annabi sallallahu alaihi wasallam suna so lallai su haura da shi kan dutse suna ganin in har suka haura da shi kan dutse to an yi wato annabi ya escape don waɗannan ba za su iya zuwa su hau wato wannan dutse da dawakansu to a lokacin suka yi shiri na yadda za a yi aka zuba waɗansu wanda su in wasu sun taho ne da su tare su a cikin mutum taran nan su kuma saura suna ƙoƙarin yadda za a yi wato su rinka hawa da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda an riga an masa rauni ta ko ta ina ya riga ya ji ciwo jinin nan yana fita ainihin wato a kansa a lokacin sun yi ƙoƙarin ya za a ya tsaye da jinin mu sun kawo ruwa suna wanke ainihin wato jinin sai jinin yana ci gaba da fitowa kuma saboda haka sai suka duba wani wani taburma irin na karauno wato ainihin suka dan sa masa wuta a jikinsa da ya kama to sai suka yi lalas ma wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam jinin yake fita to sai jinin ya tsaya to a wannan wurin ba fa an bar yaki ba ne ana fita yi a filin ana ta yi kowa dai ana hargitsa ne kowa yana iya abin da dai wanda ya kama wannan wannan su sahabban suna gani cewa a lokacin ga sahabban yan uwansu wato su ana ta kashe su ga wannan ya faɗi su ga an kashe wannan su ga wannan to sai Talha ibn Ubaidillah to shi da yake wato jarumi ne sosai shi sai suka bar shi a gaba da takwabinsa saura kuma wato suna gefe da annabi sallama wasu kuma suna kokarin daga shi wato suna tura shi to Talhan nan yayi ta yaki yayi ta yaki yayi ta yaki har sai da wato aka yi rauni ma hannun damansa wanda ƙarshe da hannun daman shanyewa ta yi ta zama ta shanye ba ta aiki ga baki ɗaya da kibawun da aka riƙa harbawa wanda an yi saitin annabu zai tsare wato kai hannunsa ya sa ta soke shi ya ɓalle ya ci gaba har sai da ya zama hannun ta dawo ba ta iya yin aiki ya mayar da takwabinsa ainihin wato hannun haguna ya ci gaba da yin haka sannan wato ainihin suka yi ƙoƙari suka ɗora annabi sallallahu alaihi wasallam akan wani kamfa wadda zubairu yana cewa na ji annabi sallama lokacin da ya je dai kama hawa kamfan ya zama ba zai iya ba sai talha ya zo ya sunkuya wato ainihin annabi ya taka gadon bayansa ya haura kan wannan ainihin wato kan kamfa sai zubairu ya ce na ji annabi yana cewa aujaba talha yana cewa aljanna ta tabbata matsala sa'ad ibn abi waqqas a lokacin da ɗalha ya bar wannan wurin ya zo ya daura annabi shi kuma sai je ya karbe wato ainihin dalha a wannan wurin yana kare waɗanda suke zuwa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to sai annabi bakansa akwai kibawo a ciki sai ya daga ya mika masa sa'ad ibn abi waqqas yana cewa irmi ya sa'ad fidaka abi wa ummi yana ce harba kawai ya sa'ad na fanshe ka da mahaifiyana da mahaifina shi kuma sa'ad ya fi kowa iya harbi domin harbi shi a wurinsa yanzu yanzu na in yayi saiti sai ya samu kuma harbinsa da sauri ne yana ja in yasa zai harba yana ja in yasa wato ainihin zai saki sai annabi yana cewa na fanshe ka da mahaifiyana da mahaifiyar a lokacin annabi yana cewa la sautu talhatu fil jaishi khairun min fi'a yana cewa wato idan talha yayye kuwa a cikin runduna ya fi na kafirai sama da mutum hamsin ko ɗari wato in suka ji yekuwansa saboda yana da murya kwarai da gaske sai suka zama waɗannan tawaga ɗin ne wato suka yi ƙoƙari suna ba da kariya suna riƙe da abin nan abu na kariya irin turs ɗin nan wato garkuwa suna kare harbi da ake suna karewa ƙarshe dai kafirin suka matso har inda suke ana bugawa ka abin kariyar shi kansa aka karya shi gida biyu ko gida uku to anan ne in an kawo harbi sai ɗalha ya juya bayansa wato ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunkuya sai ya juya bayan ta sai a harbe shi wato kibiyar ta take shi a baya wani cikin musulman ya zo ya kama ya balle ta a ci gaba haka fa suka rinka yi har sai da suka haura da annabi sallallahu alaihi wasallam wato kan wannan dutse ainihin na Uhud to a lokacin ne kafirai suka tabbatar da cewa wato annabi ya riga ya tsere musu amma dai ba su tabbatar shine ko ba shi ba lokacin da sahabbai suka samu wannan bakin ciki akan bakin ciki amma su wanda suke kusa da annabi sun san cewa annabi ya sha na ƙasa ne dai ba su san labarin da ake ciki wani hali annabi yake ciki ba wallahu khabirun bima ta'malun Allah madaukakin sarki mai baku labari ne game da abin da ainihin wato kuka aikata to a wannan yakin akwai wata da ake kiranta Nusaiba wato binti Ka'ab tana daga cikin wanda suka ba da kariya wa annabi sallallahu alaihi wasallam da takwabinsu kuma tana ainihin harbi da kibiya ita ma an mata rauni wato iri-iri wadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu ya sha ta hanyar ba da kariya na waɗannan mutanen da suke kewaye da shi wanda bayan sun haura da shi ne tawagar da sayyidina abubakar yake tare da ita wato da su abu ubaida ibn jarra suka taso su ma kuma suka ƙara zuwa suka ba ma waɗannan wayanda suka kewaye annabin ƙarfi suka tabbatar da cewa wato ainihin an tafi da annabi sallama wanda a lokacin an samu sahabbai sun kai mutum talatin wanda suka zo wato suka kewaye annabi sallallahu alaihi wasallam akwai qatada akwai sabit ibn dahda akwai sahal ibn hunayf akwai umar dan khattab akwai abdurrahman ibn auf akwai az-zubair ibn al-awwam duka waɗannan dai suka zo suka samu dama wanda sayyidina umar da kansa a lokacin ya sake shi ma shiga inda sa'ad ibn abi waqqas da talha ibn ubaidillah suka ci gaba da kore kafirai wato ta yadda za a iya samun dama har a tseratar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan yaƙi kamar da na ga muku yaƙi ne ta yadda duk kasuran tashi yaƙin ya wuce haka wato an yi yaƙi an ɗau lokaci wanda su karan kansu kafiran sun gaji da yaƙi saboda sun ga jarunta na al'umman musulmi wanda su ‘yan kaɗan ne amma sun ja su da yaƙin an yi ta yi har sun gaji sai sa lokacin da annabi sallama da sahabbai suka haura dutsen su kansu kafiran sai suka ja iska a matsayin cewa wannan yakin a bashi a huta saboda an yi yakin nan an jima ana yin sa ba a samu an kammala da shi gaba ɗaya ba ta yadda za a yi nasara duk fitattun kwamandojin annabi ya zama an kashe su da shi kansa annabin da fitattun kwamandojin ya kamata a ce a iya yadda aka yi yakin nan yadda aka gwada musu fin karfi ya kamata a ce wato an yi nasara a kansu to amma kuma Allah maɗaukakin sarki bai ba su iko ainihin akan haka ba to yanzu sahabbai sun yi nasara sun haura kan dutse an haura da annabi sallallahu alaihi wasallam akan dutse idan Allah ya kai mu gobe za mu ji kuma me ya faru yaya aka yi akan dutsen nan saukowa aka yi me kuma ya ci gaba da faruwa yakin ya dawo an ci gaba an tsaya akan haka suwa suka yi mutuwar shahada su waye suka yi kaza su waye suka yi kaza sai in Allah ya kama gobe abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladan sa abinda muka yi shi bisa kuskure ubangiji ya fi mana Allah ya sa mu tarayya bismillahir rahmanir rahim wannan yake cewa assalamu alaikum da fatan zaka sha ruwa lafiya Allah ya sa haka malam ina hukuncin wanda ya ajiye kuɗi a akawun ɗinka mai yawa sai banki suka saka maka interest ya halarta mutum ya yi amfani da wannan interest ɗin bai halatta ba wannan ya ce ina son ƙarin bayani game da jan sallah wai in mutum bai san fassaran aya ko sura ba ya halarta hmm? bai halatta ya ja sallah ba ha ya halatta ya jami'a waye ce sai ya san fassara abinda aka fi so da yake ya zama abinda yake faɗa yana da masaniya a kansa saboda yana da tasiri a wajen yadda mutum zai gudanar da sallan tasi wajen kushu'i wato da da jin da ake bukata komawa zuwa ga Allah lokacin da kake karatu a cikin sallah in ka san fassaran sa to ya fi kara maka kushu'i wanda ana bukatan kuma kushu'i din a cikin sallah ba baka san fassaran sa ba wannan kuma ba zai hana a ce ba za ka ja sallah ba in ba za ka ja sallah ba kenan sallan ka na kai ɗaya ma me matsayin sa tunda ai in kana yin kai ɗaya ma baka san fasara abin da kake faɗa ba Allah ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليه فإنه لا يزل من عليه ولا عز من آديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم امنا في اوطاننا اصلح ائمتنا ولاة امورنا اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين